idan na bai da karatun muna gabar da ka cewa Allah mu dauke mu gabar da ka kokarin ya tabbatar mana da cewa Allah shi adda haƙƙi haƙƙi na na zabi wanda ya kasan ya zama annabi ya zama annabi wai haƙƙi na na Allah wanda ya kasan ya zama manzonsa ya zama manzonsa babu haƙƙi na wani dan adam mutum mala'iki ko mutum ko wani wanda adda haƙƙi ya mai da wannan annabi ko ya mai da wannan manzon in ko haka na kenan Allah nan shi ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa annabinsa saboda haka ashe kai baka da wani abu cikin al'amarin illa biya tunda Allah ya riga ya yi zaɓi kuma ya ce baka da yancin kai zaɓin ba haƙƙin ka ba saboda haka ka bi kakka gune kakka hasada kan wannan gaban muke ya kawo mana ayar da ya hukare fassara mace ya kawo mana a ƙawalu da dalilan da ka cewa ya khataru ma'anar shi shine Allah zai ni na fifitawa da daga wani bisa wani wani abu bisa wani abu ba tana nihin irada ba malam yace ce. ko Alkhamisu abu na biyar wanda dalili na biyar da za a kawo cewa waccan aya ya khataru fifita abu kan abu kuma da muka ce wasu ayoyi da yawa suna nuna haka nan cewa zabe na Allah ya mai da wani annabi ko ya mai da wani manzo haƙƙi na shi Allah babu wani guda wanda ya isa yi wannan ayoyin da za su ka sapotin wannan fassarar daga ciki akwai alhamisu abu na biyar bismillahir rahmanir rahim qala al musannif alayhi rahmatun min Allah al khamis anna hadha nadhira qawlihi ta'ala fil hajj إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ثم قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور الخامس أبو نبير ما يقال تبت الله ليش كذاب من ظننسا كما دول أبي أن هذا وأن آية دمك أنبتا إن الله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار نظير دي دي تكي تفراتي قوله تعالى فدر الله عندك في الحج cewa fil hajji inda Allah ka cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u laha innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dubaba ya ayyuhan nasu ya ku mutane gaba ɗaya mutanen duniya farkon ayat kenan ya ku mutanen duniya duriba masalun ga misali an buga fastami'u lahu kowa ya saurari misali kowa ya shiru ya saurara ya jiya Innan innal ta da'una min dunillahi waɗannan da kuke kira ba Allah ba kuna kiran wasu waɗanda ba Allah ba ko waɗanne irin irina ko mala'iku na ko mutane na ko na ko duwatsu na ko mina na kuka kira lan ya haluku dubaba ba za su iya halitta ko kuje ba kuje dai wanga da ya ko wani kankanta kalimar zubab suna ɗaukar ɗan wani abu mai fera ko da dai kujanga gada duk wani ɗan ƴar dabba ko kuwa ɗan ƙwaro mai fera lan ya khaluqu zubaba ba za su iya halitta shi ba ba ti an kai ba su halitta shi ba idan ma an kowa sun ba halitta shi ba ba ita a garrama ba in an ka ce ba su sun kai kuje ba sun yarda abinda an ka ce ba su iya yin kuje to su musanya suna iya yi sai su yi ko lan da malil istiqbalita mai nun arat lan ya khalqu dubaban ba za su iya kuje ba walau walau ishtama'ula da duk sun taru gaba da duk mutanen duniya su taru ba su iya kuje wa in yasluquhum dhuba'az dubabu shay'a idan da a ce kuje ya dan fizgi wani abu daga jikinsu ya ya hawo mutun ya dan tsotsan jini ne ko ya lashi dan zuwa ne ko ko kuwa ɗan taɓi wani abu ko ɗan turare ne da ɗan fesa ya hau sama ya tashi da wani abu da wannan abin la zuhu minhu ba su iya kamu kujin nan su cire wannan abin da ya ɗauka su ƙi kujin lahiya lau kuma wannan abin ya koma inda yake ba su iyawa abin da shi Allah na iya shi istin ƙari a ba su yi amma kasa suna iya buje kujin ya mutu duk gaba ɗaya an yi hasara komi amma ba su istin ƙari shi Allah ka miji a kamu wannan abin a hidda wannan abin abin ya tsira ya koma ga mai shi kujin kuma ya tsira ba su iya wannan Allah ya ce ba'ufa talib wal matlub ina ina aka iya haka nan ba'ufa talib wal matlub malaman tafsiri sun fassara shi gida biyu ko zuwa uku da'ufa dun misalin an ga an gama sai ce da'ufa talib wal matlub at talibu mai bidat wani gumki ko wasu abin da suka ya kabauta musu taimakai shi a mai biɗa ya yi rauni don ya kai bukata ga wanda bai iyata wal matsalubu shi wanda aka biya ya biya bukata shi ma ya yi rauni don bai iyata sai a ce al'abidu wal ma'abudu haka mafi yawan malaman tafsir sun ka fassara suka ce tana koma mi tana koma ga su innal ladina tad'una min dunillahi su waɗannan sai a ce da'ufa talibu ai al'abidu wal ai al-ma'budu ko ko kamai da shi ga kujan din kace ce ba'ufa talib wal da shi mutumin da an ka ce ya kwato wani abu da kuje ya doka ga jiki nai shi at talib shi zai nemi kuje ko ba'ufa bai iyawa wal matsalubu sannan kujin yayi rauni dun da ka dan koshi mutuwa zai saboda rauni ne ya san ma baka iya cire wani abu gare rauni ne ya yawa da'ufa talibu wal matsalubu sai Allah ci gaba ba mu kai inda muhallin shahidi Allah ci gaba wa ma qadarullah yace kai ina basu ba Allah daraja ta ba basu girmama Allah ba haƙa qadarihi irin wanda ya shi a girma Allah ba su Allah ba inna Allah ubangijin ka Allah kenan laqawi laqawi lamut tawkid ko lamul qasami wallahi mai ƙarhi na aziz mabwayi wasu kalimomi cikin asma'ullahi husna mun sha faɗi gwamaye wata kalima da wata kalima suna ba da wata ma'ana gwamaye qawiyu da azizu haɗari na sosai tsoro na Allah ka bai bai irin ba irin wannan tarkibi sai in Allah madaukakin sarki ya hasala sai in yana kokarin ya mai da raddi ga wasu da sun kai musu wani abu na shi, amma in ba haka nan ba azizu da hakimu ta katahiya yan ka sa hakimu lallashi na da sun a gane amma yan ka sa kawi aziz to babu sauki cikin harkar kawi aziz abin da yasa kuma ta zan haka nan dun ko waɗanda aka magana da su wa ma qadarullah haka kadari to ya dace a ce musu kawi aziz an fahimci wannan sai Allah ya ce mala ce sun maqal to ga muhallin shahidi Allah yana ga haka to ni a hasala ubangiji anan ni yasa har ya hasala da su har ya buga musu wancan misali wani abu da ya jin suna cewa na rena manzo ne na ƙoƙarin ba Allah zaɓi na cin gyaran Allah da ya aikowa ne ai ba shi ya kamata ya aiko ba kamata ya a asau laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim haka da ya kaji, sai Allah ya ce su saurara Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min an Allah Allah ɗai sa ya gabatar da Allahu kamun fi'ili saboda ni ya dullu ala wal hasri a cikin babin balaga ba cewa yi ba yasfafin lahu ko ba haka ba sai ya ce Allahu yasfafi ma'anarsa Allah ɗai shi ɗai shi ɗai ka iya zaɓen minal mala'ikata, cikin mala'iku ya zaɓi rusulan waɗanda an manzanni ne ko ba haka ba cikin mala'iku kare kakkaf bai zaɓi wanda ya ka aiko ma annaba ba sai jibrilu Allah shi adda wannan bai ga dama ba da ya ga dama da sai aiko Israfilu kowa ko Mika'ilu ko wani abu sai zaɓi ya zaɓi Jibril dai sannan wa minan nasi kuma a cikin mutane sai ya ga dama sai bai zaɓi ni ba bai zaɓi walido ba bai zaɓi urwatu bin mas'ud sun ka bada misalai da su ba bai zaɓi abu jahali da abu lahabi ba sai zaɓi annabi muhammad ya zama zan allah sallallahu alaihi wasallam to allah shi yadda haƙƙin nan abin da yasa Allah ambata wannan yace Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa min nasi sai tun waye da abin da ka nuna haka nan inna Allaha sami'un basir Allah yana ji yana ganin abin da suka faɗi ya ji abin da suka cewa kuma ya ji abin da suka ya ga abin da suka yi kila fahimta sai Allah ya ce ya alamu ma bayna aidihim sannan kuma shi Allah shi ya kamata ya zaɓen ko duk shi ya san abin da aka gaba gare su ehim sannan wa ma khalfahum da abin da abbayan su wanda ya san cike da bayna al'amari shi ya kamata a ban mazabi ko ba haka ba ina wanda ya san bai ko san jiya ko yau ba bale ya san gobe to Allah shi ya san ma bayna aidihim wa ma khalfahum aidihin khalfahu ana ɗaukar ta zamaniya ana ɗaukar ta makaniya aidihin gaba gare su abin da ya wuce na zamani wa ma khalfahu da abin da baya na abin da zuwa shi ma na zamani sannan aidihin abin da gaba gare su na makanu da an wuce hilin gaban ganin abin da bayan hina ga kaga shi kenan baina aidihin ko wa ma ba ka ganin abin da bayan ka sai kawai ga da shamaki kuma ya shiga shi kenan to Allah shi ya san take da bai sannan wa ila Allah turja'ul umuru kuma al'amura gare za ku koma shi zai hisabi ana wanda ka hisabi daban sannan kuma wanda ka aza eh, botar daban a kamata ya wanda ya aza botar kuma ya koma shi ka hisabi to turjaul umuru sai Allah madauke malam yace wa hadha nazuru qawlihi wanda mun kaga ayyuka ta tabbatar da Allah shi ka zabin manzanin Allah da annabawansa to kuma wannan ta yi daidai da ayar da muka magana a cikin ta wa rabbuka wa hadha naziru qawlihi fil qasas وربك يخلق ما يشاء وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون ونظير قوله في الأنعام الله أعلم حيث يجعل رسالته فأخبر في ذلك كله عن علمه المتضمن لتخصيصه محال اختياره بما خصصها به لعلمه بأنها تصلح له دون غيرها فتدبر السياق في هذه الآيات تجد تجده متضمنا لهذا المعنى زائدا عليه والله أعلم يكفي وهذا وأن كم فسر الدموكة ساكي نذير اتأدي دا قوله فدر الله في القصص في القصص أتكن القصص إن يكفي وربك يعلم ما تكن صدوره وما يعلنون وأنا آية ذات زوجة بكتن sai mu fasa tare da jeren ayoyi ko a kara bayanin ta amma abin take magana fassarar ta a takaice wa rabbuka ubangijinka ya alamu shi ɗaya san ma tukinnu suduruhum abin da su suka ɓoye kan da yakinnu ɓoyewa wa ma yu'linun kuma Allah ɗaya san abin da suka bayyana wa su mutane wa naziru qawlihi kuma ita addaidai da inda Allah ka faɗa fil an'am a cikin suratul an'am inda yake Allahu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi ya fi sani ko ko shi adda sani gaba ɗai inda ya kasanya manzanci ne da wannan ayat wadda ya ce Allah shi ya san inda ya kasa manzanci ne da ayat da ka cewa Allah ya san abin da kirazan suka ɓoyewa da abin suka bayyanawa da ayat da ka cewa ya alam ma baina aidihi wa ma khalfahum duk ma'anar su guda duk tana kokarin ta bayyana mana dai shi ya san cike da bai na al'amari an fahimta in ko haka na shi adda yancin zabi eh malam ya ce ni mala yace fa akhbara sai Allah ya bada labari fi zalika kulli a cikin wannan al'amari duk da yayi ya bada labari min ilmihi daga ilminsa al mutaqamminu li takhsisihi mahalla ikhtiyari wanda ya kunshi yadda Allah ya keɓance inda ya zaɓi keɓance Allah inda ya zaɓi to abin ilimin Allah ya kunshi wannan abin bima khassasa hadihi da abin da ya keɓance wurin da shi yace ni li ilmihi saboda ya san bi annaha la tasluhu lahu duna ghayriha wannan baiwat ko wannan ni'imar da ya zabe ga wannan bagire ta dace da bagirin ba wani wani bagire ba tadabbar siyaq ka dibi tsarin maganganun ka dibi tsarin ayoyin duka fi hadhihi ayat a cikin waɗannan ayoyi da muka ambata ma duka abin da suka nuna ma tsananin ilimin Allah game da wannan abin masaniya ta ciki da waje ga wannan al'amari shi tassa ya a fahimta sosai تجده ذاك سامي متضمنا لهذا المعنى يا اشوانا معنى دمونك أنبا تاما زائدا عليه يا دعوماك هكنا والله عالم السادس أبونا شد كان آية دموكي وربك يخلق ما, ما يشاء ويختار كان آية السادس السادس أن هذه الآية مذكورة عقيب قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأتى أن يكون من, من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار فما فكما خلقنا نعم. الثالث أبو نشدة anna ayata ita wannan ayar da muka magana kan ta rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yakhtaru mazkuratu an fade ta wannan ayar da muka magana kan ta rabbuka ya khaliqu ma yasha wa yakhtaru Allah ya fade ta ne aqi ba qaulihi bayan wasu magana da yanzu za ta ƙara hitowa yanzu ƙara hiddan ma ya inda ya kafin ya tasamma me ya kafin ya tasamma ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Allah ya zaba a matsayin manzo annabi kuma shi za a biya yanzu ya kai ga gabat a saurara sosai yace ni yace wa yawma yunadihim ranar da Allah bai kira su ko mai kira ya kira da iznin Allah fa yaqul mai kira yace ma za ajabtumul mursalin ni kun ka karba ba manzanni da manzanni sun ka kira ku ni kun ka ce kun bi su ko ba ku bi ba ana magana da kahirai mahusun bai mahaciya bai dace aiko muna wane ba wane ya kamata ni an na aiko wane ni an ka gani garai laula nuzila hadal qur'an ala rajulin min al-kar qaryatayn azim to su irin waɗannan masu ganin maganganu ko kuma masu ganin ce an ka ce annabi ya ce su ga akwai wani wanda ya kamata sai ya ƙara sharhi ko kuma sai ya zancen sai ya daidai da nashi Allah ya ce fa'amiyat alaihimul anba'u duk ilimin muka da bayanai na amsa sai shi kenan sai su shige musu duhu kalima amiya ai makahu ko na makanta na sun makanci a'a ma yan ka ce amiya ka ga ba gani ai dilon ka gani ko kalima al'alba'u ilimin muka ko wani bayanai da aggare su na hujja gaba ɗaya su lalaba komi su rasa a ka'ida in an ka so ma jarabawa an kai ma tambaya abuju kaka samu amsa ko dai abin da ka hardato ka riko ka faɗa yanzu ko ko kuma mi ko kuma in baka sani ba ka dan yi kus da na damanka ko na hagunka shi ɗan faɗa ma sata amsa ko to sai Allah ya daɗe biyun fa amiyat alaihimul alba'u ilimin da aggare su babu shishi sannan ni batun kun sai ce ni sai ce hum la tasaluna ba a bada dama a tambayi juna baka tambaye kowa babu dama baka taho da ilimin ba kun babu wani wanda aka baka dama ka tambaya ka san sai faduwa ko sai faduwa ba ta wannan jarabawa ba to duk wanda bai yarda da annabi Muhammadu bai doke shi abin biya ba to lahira bai da amsa shi yasa mun sha faɗin haka nan ba har da ce man rabbuka wa man wa man najuka wa ma akai ba ko ba haka ba ba babu har da imaninka shi ka sa shi kenan ka san amsa don ko in baka ta da imanin ba to ka san babu amsa kun babu wani mai faɗa ma ga annabi aka magana ashe ko sai ka kula da ayat sai ce fa amma man taba amma wanda ya tuba wa amana yayi imani na kwarai wa amila salihan ya dabbaka ko ba haka ba amana ya da zuci amila salihan ya dabbaka ya aiki na kwarin dabbakawa ko ba haka ba ya aiki na kwarin to wannan Allah ce fa'asa an yakuna minal muflihin wannan ana yi mai fata zai kasance cikin waya suka samu babban rabo gobe ana yi mai fata kalimar asa kila gaba sai mun ƙara fassara ta da yake irin fa'asa fala'alla wasu na ganin ta in ta zo fi kalamin layi ana ce mata littahaqiqi tabbas don Allah ne Allah bai shakku ko ko bai zaton wani abu ko kila ko kila ko haka ko haka ko sai ta littahaqiqi wasu kuma su ce mata litta'alili fa'asa sai a ce saboda haka sun ka ce littalili wanda ya tuba ya yi imani ya yi aiki na kwarai fa'asa saboda haka ko an ya kuna min al mufli to saman dai kuma akwai wadda ta fi wannan daɗi ta fi wannan zama daidai a sa a batta ga muhallinta na mi raja'i ma'anarta nan ba ga Allah take ba ga shi mai aikin duwa da kakkai ga ayyukan duwa da an ka je roma ta ba i amana i amina salihan i lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljannata wala anta ya rasul ya rasulullah qala wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmati to ita ka aiki nan fa asa wannan duk ya wadancan kai yayi kai ya yanke ta yace shi aljanna lahiya alau ko ba haka ba shi din ma bane yace dan goye wani ko shi din babu tabbaci babu tabbaci ba. ni za a yi alhali yana kwaɗayi yana tsaran an ya kuna min musulina a sanan ba ga Allah mai magana ba ga kai mai aiki a fahimta sosai wannan fassarar malamai sun ce ta hai daɗi ta hai zama mai kakkiya kuma ta hai daidai da harshen larabci sai ya ce sannan kan wa aka magana annabi ko bai na aka magana ma za a jabtumul mulmursalina ko ba haka ba in baka ba baka da amsa ko sannan ka ce amma wa amma man taba wa amana wa amila salihan to fa sa an yakuna ko an yakuna minal muflihin ko ashi annabi aka magana ko yassa wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtaru game da annabi take ka shi ka halitta duk halitta gaba daya wa yakhtaru cikin halitta ya doki wani ya fifita shi kan kowa shi na malan sun ya kawo muna to yanzu Allah ya halitta duk halittu gaba daya cikin mutane su ya zaɓi annaba ya fifita su cikin annaba ya zaɓi ulul azmi ya fifita su guda biyar ko cikin ulul azmi ya zaɓi annabi Muhammad ya fifita shi wa rabbuka ya khaluqu ma yasha wa yakhtaru an gane sannan yace a ya karshen ayat wa rabbuka ya khaluqu ma yasha wa yakhtaru sai yace subhana subhanahu wa ta'ala amma yushrikun subhana alki ya tabbatar ma Allah wata ala Allah ya zarce ya wuce ehin amma yushrikuna game da shirkar da suka yi a wurin wace shirka nasan su hada kansu da Allah wajen zabi kila fahimta sannan sai yace mi sannan sai yace wa rabbuka shirka ta waccan dun ko ubangijinka ya khaliqu shi ya halitta halittun shi ya halitta ma ya sha abin da kasan ya halitta in ko shi ya halitta wa ya khatau shi ka fifi ta wanda ya so kila fahimta sai sai ya haɗu an gane ai sannan sai tunwaye ayat sai ya ce ni wa rabbuka sai ya ce ni ya alamu ma su duruhun wa ma da sai tunwaye ce don ko shi ya san cike da bayan al'amarin su an fahimci wannan eh ayat dan fari take ayat dan fari suke sai ya ce ni fakama fakama khalaqahum wahdahu subhanahu اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحا فكانوا صفوته من عباده وخيرته من خلقه وكان هذا الاختيار راجعا إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحهم فسبحان الله وتعالى عما يشركون يكفي fa kama khalaqahum kama yadda yake shi Allah shi ya halice su wahdahu shi kadai subhanahu mai tabbata tsaki shi kadai halice su ko to ikhtara minhum man taba wa amana wa amila salihat cikin su ya zabi wanda ya tuba yayi imani ya aiki nagari ya zabi fa kanu su waɗannan da suka tuba suka yi aiki nagari sai sun ka kasance safwatahu sune farantattu sune tatattu min ibadihi daga cikin bayansa sannan wa su ne abin zaɓi sune sun kahi kowa min khalqihi daga cikin halittunsa wa kana hada al-ikhtiyaru wannan zaɓe shi ma ba wai haka dai an kai shi daga dara da koko kawai nuna al-mulku liman qahara bana ba haka an kai shi ba wannan zaɓi radi'an ila hikmatihi wa ilmihi ya koma saboda Allah shi adda hikima shi adda ilimi wannan kan hikima Allah da ilimin Allah an kai wannan zaɓi subhana tsarki ya tabbatar mashi Allah liman huwa ahlul subhana tsarki ya tabbata liman ga wanda huwa ahlul lahu ya dace da tsarkin tsarki ya tabbata ga wanda shi ya kamata ya zama mai tsarkin Allah kenan la ila khiyari haula wancan zaɓin da mun ce ga Allah yake ya koma ga Allah saboda hikima ta da ilminsa la ila ikhtiyari haula al mushrikin ba an mai da shi ga zaɓin waɗannan mushrikai ba waqti rahihim ba zuwa ga shawarar su bane fa subhanallahi wa ta'ala ina mai sake maimaitawa tsarki da daukaka sun tabbata ga Allah Allah ya wuce an ma shirku na shirkar da suka yi wa ga Allah a takaice dai Allah shi amin zabe Allah shi ka zabi ko yanzu malam zai shiga ya ambata muna cikin halittun Allah cikin kowane category ko ko cikin kowane class ko ko cikin kowane jinsi na jama'a ya zaɓi wani ciki cikin mutane cikin mala'iku cikin bagirgirai cikin zamunna cikin watanni cikin ni ya zaɓi kowa to ya zaka yadda da saura duka akan zabi amma a zo wajen annabi Muhammad ga wanda aka zabi sai kai yi kwashin maka shi malam kasan ya ce muna faslun wa idza ta'ammalta faslun al-khalq wa تحوال هذا الخلق ورأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته وأن الله الذي لا إله إلا هو وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أسره في والتخصيص المشهود أسره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه فصل وإذا تأملت أحوال هذا الخلق إذا كي لأكري كاللورة كيو game da halayen koko yanayin waɗannan هالتو halittu duka na duniya ba دي بدو هالتو تسمى duk tudu da rahi dabbobin ruwa da dabbobin tudu ka dubi waɗannan to ra'aita hadal ikhtiyara zaka ga wannan zaɓin da Allah yi wa khasisa wannan keɓance wata baiwa ga wani zaka ganta dalan ala rububiyyatihi ta'ala tana nuni akan lalle Allah shine rabbu haka take nunawa lalle Allah shi an rabbu wa wahadaniyati kuma tana nuni akan lalle Allah shine wahidu shine shi kadai babu abokin tare a gare wa kamali hikimati kuma za ga lalle tana nuna Allah shi adda hikima cikakka wa ilmi kuma shi adda ilimi cikakke wa kudrati kuma shi adda kudura cikakka duk in ka diba in dai kana da hankali kyakkyawa wanda bai garwaya da wani abu ba to zaka kiyaye zaka ga haka wa annahu Allahu kuma za gane lalle shi Allah din allazi la ilaha illa shine wanda babu wani sai shi babu abin bautatawa sai shi da kadibi irin zabi zaka girgiza kai ka ka kai ka gane haka fala sharika lahu ya khaluquka khalqi babu wani abokin tarayya tare da Allah wanda zai yi halitta kamar da Allah ya halitta babu shi wa ya khataru ka ikhtiyare babu wani abokin tarayya tare da Allah wanda zai yi zabi ya fifita wani abu kamar da Allah shi ma yayi zabi ya fifita wani babu shi wa yudabbiru ka tadabiri babu wani tare da Allah wanda zai shirya al'amura shi arrangement nasu ko shi administration ya tahi da su kamar mi ka tadabirihi kamar yadda Allah ka tiya da abubuwa babu wani saboda haka kula fa hadha al wannan fifita abukan abu wata dabiru da wannan tsara rayuwa tsara duniya da ka ganta wata khasisu da wannan keɓancewa al-mashhudu asarahu wanda ana ganin alamu ne kowa na gani fi hadha al-alami a duniyan nan kana ganin tana yawo min a'azami ayati rububiyyati tana cikin manyan manyan abin da ka nuna ayoyin Allah ko ku alamun cewa Allah shine rabbu wa akbaru wa shawahidi wa hadaniyati kuma babban shaidata na lalle Allah shi dai ka tiya da al'amarin nan duk inda ba shi dai ka tiya da al'amarin nan ba in yau an kai abu kaza gobe wannan ta bai sun haka na a canza ta ko ba haka ba da da da ba Allah ɗaya na ba da wani ya ce ya gaji da hitowa ranar daga gabas ya gaji suna hitowa gabas suna faɗuwa yamma shi ya gaji to Allah a canza ta ko dai kudu zuwa arewa ko arewa zuwa kudu ko ko sama zuwa kasa to ashe kenan zaman ta kaga haka dimun da'iman kuma bata taba fashi ba shi ka nuna Allah lalle rabbuna kuma shi ka rashin caccan ta shi ka nuna Allah lalle wahiduna wasifatu kamalihi kuma yi tayi ba a katse ba yibi kuwa zaka tunga da muka dauke wuta kai sau biyar shi da ya biyar to wato rashin katsewa wa kamalumi wasifatu kamalihi. shi a siffa ya zan kamili dan adam ko ko makhluki shi an nakisi amma shi Allah shi al'amari ne da bai kacewa wasidiqi rusulihi abinda manzani sun ka faɗi game da shi Allah lalle duk abinda sun ka faɗi gaskiya ta sun ka faɗi to malam yace in ma baka gane alamu ba kai sai da an ja hannunka azama to fa nashiru minhu ila yasire bari mu ɗan nuna ma yan kadan daga ciki cikin alamomin su yan kadadin yakunu munabbihan alama wara'ahu zai fadakar da kai abinda a bayan wannan wanda baka ji an hadi ba to abinda zamu nuna ma zai lura mai da kai sannan dalan alama siwahu zai shiryar da kai akan abinda duk awwanin wannan wanda baka gano ba bari mu dan rinka ambata ma cikin kowace halitta Allah zabe wani abu barka jiya fa khalaqallahu sab'as samawati fa khalaqallahu samawati sab'a فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من, من ملائكته واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه وأسكنها من شاء من خلقه فلها مزية وفضل على سائر السماوات ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى ɗaya za a fara lissafi na farko fa khalaqa Allahu samawati Allah halitta samai sab'an bakwai baka san hikimar da anka ce bakwai ba duk abin da za ka kokari sai dai ka kawo irin daurare na ɗan adam cewa zaman su bakwai malam ya kokari ya kawo haka nan za mu zo can kila wajen mujalladi ne sai yake kan don mujalladin rabi'u wanda ya ba mu hikimat kalim bakwai ya faɗa mana namba bakwai ya ba da hikimominta a cikin duk ilimin muka da harkar ilimi da harkar lissafi da harkar kaza da harkar kaza ya faɗi bakwai to ko da ya faɗi bakwai amma wannan gwaji na an kai ko zatona na dan adam ko amma shi ne ya sa Allah ya halicce bakwai bai shidda bai takwas ba ba mu sani ba missa yi bakwai bai shidda bai takwas an fahimta kenan bai kasa ga bakwai bai sama ga bakwai ba to Allah ya zaɓi samai bakwai to ba nan ma take ba fa khatara al-ulya minha sai ya ta bakwai din sai ya zaɓe ta ya hihi ta bakwai yau ka ji karatu ta bakwai duk ta hihi a ta bakon kuma faja'alaha mustaqarral muqarrabina min mala'ikatihi ya sanya ta ita a can hede kwata mustaqarr ita a hede kwata ita a wurin zaman zababbu makusanta daga cikin mala'iku ne akwai mala'iku sama ta shidda sama ta biyar sama ta uku sama ta hudu sama hagiran gidan duniya duk akwai mala'iku amma gagga gaggan al muqarrabuna min al mala'ika suna sama ta bakwai suna sama ta bakwai sama ta bakwai daga cikin darajojinta gashi an kusantar da ita an sa an mai da ta mustaqarrun na malaika ko wa khatassaha bil qurbi ya tifi ta ya keɓance ta ta zan ita ce makusanciya min kursiyi wa min arshihi ta zan makusanciya daga kursiyin Allah kujera Allah daga don Allah ita attahi kuwace ita kuma kusa da tsakanin kursiyu da sama babu wata sama sama ta bakwai ko ba haka ba kaga ashe tana da daraja ita ta samu kusancin kursiyon Allah da ne da al'arshin Allah wa askanaha cikin sama ta bakwai ya zaunar da man sha wanda ya kaso min halki daga halittu nai ya zaunar da su cikin ta ai cikin annabawa ko wanda an ka aza sama ta bakwai da manzo Allah ya sara'i bai bai gamu da shi ba ko to Allah ya dauki cikin waɗanda ya so ya kai shi can baka ta dunyi kuma baka san dalilin da yasa an kai haka nan ba don ba ce an kai kuwa ba shi wannan annabi ko masha Allah ana kiyaye to ashe kaga falaha maziyatun ashe sama ta bakwai duk cikin samai faɗa ma kowa tana da daraja wa fadalun tana da falala ala sa'iris samawati akan duk sauran samai ita ta haiko wacce an gane ni ƙara zamanta masihiciya sama ta bakwai ya ce wa walau mai kun illa qurbuha ta baraka wa ta'ala kai inda ma a ce sama ko da bakwai da an kai ta ba a sa mala'iku cikinta ba ba a sa wasu annaba cikinta ba ba a yi mata kaza ba ba a yi mata kaza ba daraja guda an ka bata ya isa wannan ta ko wacce ni a darajar ita ta hi kusa da al'arishi, ita ta hi kusa ga mazaunin ubangiji Allah sama yake ko wa hadha at-tafdil wa at وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه يخلق ما يشاء ويختار وهذا التفاضل وأن في فيكم ديوا سماء سماء تبقى كان سورا سمي والتخصيص كيف أن تيتي دي دي وسأبوبوا نسا ملائكو تكين تدكسا تدئت دقال عرشي إيتي a tasawi maddatu samawati tare da sinadari shine madda sinadarin da an kai sammai duk gudana tunda ai ba a ce ma da an kai sammai ita da kaza an kai ita ko ta shida ta bakwai ta da kaza an kai ta ko sinadarin duk gudana sun yi daidai amma Allah ya kifi ta min abyanil adilla shina cikin dalilai mafi bayyana ala kamali qudratihi wa hikmatihi akan lalle kudura Allah kamilata lalle hikima Allah kamila ta an fahimci wannan sannan shi a fassarar wa annahu ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtaru an gane ba wa min hada to yanzu mun kare san mai sai kuma wani wuri wa min hada tafdiluhu subhanahu ومن هذا تفضيله سبحانه janan wa takhsisuha bi an ja'ala 'arshahu saqafaha wa fi ba'd al-athar inna الله subhanahu غرسها بيده واختارها لخيرة لخيرته من خلقه ومن هذا ومن هذا daga wannan fifita abu kan wani abu tafdiluhu subhana fifita wa shi Allah mai tsarki da ya fifita jannatal firdausi aljannatul firdausi akwai aljannoni da yawa eh amma kowa sa aljannatul firdausi ko aka ce ko addu'a zakai ka roki aljannatul firdausi saboda ita ce madaukakiya ashe ka san ashe kuma cikin aljan aljannatai shine jam'i ko yawwa ya jam'i ayawwa ko cikin aljannatai na so in ce aljannoni ko cikin aljannatai ashe jannatul firdausi ita ce mafi hisiya me yasa Allah ya zabe ta baka sani ba saboda shi adda iko ya zabe ta ya khaluqu ma yasha kuma ya khataru yace shi ya zabi aljannatul firdausi ala sa'iril jinani akan duk sauran aljannatai wa takhasisiha sannan ya ba ta special matsayi ya kebance ta da wani abu menene bi an ja'ala arshiha bi arja'ala arshihi saqafaha Allah sarki Allah samu aljanna kuma ta firdausi ruhin ruhin aljanna firdausi kila an fahimta a koko mu ce mi flow flow na na al'arshi kasan al'arshi shine ya zama ruhin jannatul firdausi in kana cikin jannatul firdausi silin ɗinka da bugun kwanonka ko al'arshita kai babu kowa sama gare ka yau sai Allah Allah dai a sama gare ka kai abu ya daɗi Allah samu aljanna firdausi masha Allah wa fi ba'd al-athar a cikin wasu hadisai da aka karbowa waɗanda ba daga su ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma sahabbai da tabi'in sun faɗe su akwai wata magana da aka cewa inna Allah subhanahu gharasaha bi yadihi Allah madaukakin sarki garasaha bi yadihi ya dasa shi aljanna da hannunai ne asar sun taho akan mala ya kwatin ya kace abubuwa uku Allah ya halicce su da hannu ne Allah ya rubuta a taura ta annabi Musa biyadihi Allah ya halicci annabi Adamu biyadihi Allah ya halicci jannatul firdausi ba dukkan aljannatai ba jannatul firdausi biyadihi wannan asari duk da malam bai takhariji ne ba in ka diba takhariji ne akwai mai sifatul janna uh, abu nu'aym al-asbihani ya kawo a cikin littafin sa sifatul janna ta layan abdul uh, abu sa'id al-khudri abu sa'id al-khudri ya faɗi wannan amma mawqufu na akan abu sa'id al-khudri kuma sanadin sahihi na zuwa ga abu sa'id al-khudri ya faɗi haka nan ce Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna da hannu ne sanan Abdullah bin Abbas kamar wanda Tabrani ya ruwaito a cikin Al-Mu'jam kabir juz'i na goma shahi na 293 ya ya kawo hadisin daga Abdullah bin Mas'ud ce Allah madaukakin sarki ya halicci aljanna firdausi biyadihi kuma sanaduhu hasanun sannan Ka'ab ibn Malik shi ma sahabi na a cikin musannaf na ibn abi shayba juz'i na 13 shafi na 105 ya kawo hadisi daga ka'ab manzo sallallahu shi ka'ab na cewa Allah mudaukin sarki ya halicci aljannar firdausi yayi mata dashe dashe da a cikin fulawoyi shi ya kara yace biyadihi hadisi kuma hasanun majis ibn Sumay ya kawo hadisi da ibn jarir dabari ya kawo shi ya daga shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai sanadinsa ba'ifi na marfu'an ba'ifi amma dukan su sun inganta mawqufan na cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a wancan hadisi ba'ifi Allah ya halicci aljanna da hannu ne kila fahimta duka waɗannan asaru dai ba sanadi ba sun inganta shi yasa ibn qayyim al-jawziyya a cikin littafin hadin hadil arwah ila biladil afrah wanda da muka karanta shekaran jiya muka ambaci sahabban da ya kawo waɗanda sun ka An bata ana ganin Allah ranar alkiyama kila an tuno shahadul arwahi ila biladil afrahi a cikin babi na 24 ya kawo wannan asari kuma yayi tahariji ne kuma ya hassana shi a takaice ga magana da ingantattata da ditattata kana iya cewa ai dukan ta asar ne babu wanda ya danganta ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce ma malama da suna da ka'ida idan tabi'i wanda bai karba ga Isra'iliyat ba bai karba karatu ga Yahuda ko Nasara misali an gane ai Isra'iliyat ya faɗi wani abu wanda ba a gane ta hanyar karatu ko daɗewa duniya ba a gane shi ko dun tsuha ba a gane shi ko yawan zuwa makaranta ba a gane shi ko yawan nazari ba a gane shi mi dai ka sa a gane shi wahayi in dai wahayi ɗaya gaibi na to ko da bai ce ma annabi ya ce ba ana yi mai hukumar marfu'i don lalle lalle annabi ya ce don sahabi ya wuce wa Allah ƙarya ko ba haka ba baiwa Allah ƙarya baiwa manzon Allah ƙarya kila an fahimta saboda ka wannan gaibi na cewa Allah ya halicci aljanna da hannu ne gaibi na sahabi bai faɗin haka nan ya burge idanu kamar kai share ƙarya bai yiwa kila an fahimta saboda haka ma dama sanadin ya inganta to magana ta inganta insha Allah inna Allah subhanahu hakika Allah madawakin sarki garasa ya garasa ha ya dasa ta biyadi da hannu ne wa ha ya zabe ta ita aljanna li khiratihi ga zaɓaɓɓu umin khalqi daga cikin halittu ne ko wannan kasanta dun ba mai shiga aljanna sai dan Allah ko ba haka ba a dan hakuri hadisi guda duk da dai lokaci yayi ciki yake yasa wa min hadha al-ikhtiyar bari mu tsaya nan don da lokaci yayi akwai karatun mata amma karatun da dadi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik